Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على رب صلي على محمد يا رب صلي عليه bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsu na safiyar yau alhamis kuma tayar amina zai kasance tare da ku ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan namu leƙa jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan kuma sai sauran shirye mu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyi masu sauraro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 kilohertz 9475 za kuma iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya mai karantuwa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya ce an shiga mataki mafi tsauri a tattaunawar Vienna. kwamitin tsawon masar ɗinkin duniya gwamna taron gaggawa karo na biyu a kan rikicin ukraine ministan harkokin wajen ƙasar siriya ya ce zaman sojin amurka a siriya baya bisa doka ƙasar senegal ta ƙaddamar da sabon filin wasan ƙwallon ƙafa mai cin mutum dubu hamsin yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran ya ce an shiga matakin mafi tsauri a tattaunawar vienna a wata ziyara aiki da minista harkokin wajen kasar oman sayid badar hamad bin hamud al-busaidi ya kawo nan birnin tehran a jiya laraba ya gana da takwaransa na kasar iran amir yan a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi ministan harkokin wajen kasar iran ya ce ba za mu ƙetar wajen layi ba a cikin kowane yanayi duk da shiga mataki mafi tsauri da aka yi tattaunawar da ake yi a vienna tsakanin tarkashen turai kan ce mata takunkumi ya ce muna da kyawar fata game da tattaunawar da ake yi a vienna kuma muna fatan ganin warware sauran abubuwa masu muhimmanci da ake saɓani a kansu amma lokaci ɗaya kuma muna duba muhimman tattaunawa ta kasance mai amfani yadda al'ummar iran za su amfana da ita daga karshe ya nuna cewa ana ci gaba da tuntuɓar juna tsakanin manyan masu shiga tsakani na kasar iran da wakilan ƙasashen turai guda biyar a vienna kuma ana musayar takarda tsakanin wakilan ƙasar iran da na amurka ta hanyar mora wakilin kungiyar tarayyar turai a wajen zaman ministan harkokin wajen kasar siriya ya ce zaman sojojin amurka a siriya baya bisa doka da yake hira talabijin ɗin ƙasar na al'akabariya ministan harkokin wajen ƙasar siriya faisal mikidad ya faɗi cewa shi gaba zaman sojojin amurka a cikin ƙasar ya sa mu doka don haka wajibi ne su fice daga ƙasar ba tare da ɓata lokaci ba ya ce sojin amurka da ke da haɗin gwiwa da 'yan ta'adda sun daɗe suna mamaye da arewaci da gabashin ƙasar da kuma mushe ɗanyen man fetur da arzikin ƙasa da allah ya huwace musu kuma suna ɗaukar tsoron matakai kan dakarun sojin ƙasar ta siriya da yake bayani game da abin da ya shafi ƙasar turkiya ya bayyana cewa ko shakka babu gwamnatin turkiya tana goyon bayan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar siriya saɓanin da aka cimma tsakaninsu a taron astana kwamitin tsawon masar ɗinkin duniya gwamna taron gaggawa karo na biyu a kan rikicin ukraine membobin kwamitin tsaron masar ɗinkin duniya suna shirye-shirye na fitar da daftarin ƙuduri game da ƙasar ukraine inda kasa soki ƙasar rasha game da matakin da ta ɗauka kan makwabciyarta sai dai da dukkan alamu matakin ba zai nasara ba a jiya laraba ce ministan wajen ƙasar ukraine da metro kuleba ya buƙaci kwamitin tsaron masar ɗinkin duniya da ya kira zaman gaggawa saboda bukatar da yankunan don Donetsk da Luhansk suka wa mahukuntar Rasha na aikiwa da sojoji saboda yanayin tsaro da yake ƙara taɓarɓarewa a wajen. An ƙara samun takun saƙa ne bayan da Amurka ta zargi ƙasar Rasha da aikiwa da sojojinta dubu goma sha biyar a kusa da iyakar ƙasar domin kai mata hari da mamaye ta kuma an zargi Amurka da ƙawayenta da nuna damuwa kan lamarin. To masu saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kasar Senegal ta kaddamar da sabon filin wasan kwallo mai cin mutum dubu hamsin. Filin wasan wanda aka buɗe da wasan sada zumunta da yada da tsoffin 'yan wasan kwallon kafa a nahiyar Afirka. An gina filin ne a birnin Diamiendo mai nisan kilomita 30 daga babban birnin kasar Dakar kuma an saka wa filin wasan sunan tsohon shugaban kasar Abdullahi Wad. da ya mulki daga shekara ta 2000 zuwa 2012 bikin na zuwa ne makonni bayan da kasar senegal ta lashe gasar cin kofin nahiyar afirka afcon da aka buga a kasar kamaru tawagar terenga lion ta doke kasar masar ne a bugun da kai sai mai tsaron gida a wasan karshe da suka buga a ranar shida ga watan fabrairun da muke ciki a gasar kwallon kafin kofin nahiyar afirka rawatannin sun ce filin wanda wani kamfanin turkiyya ya gina ya laƙumi kuɗi har dala miliyan 270 kuma a nan ne za a gudanar da wasan olympics na matasa na shekara ta 2026 tsohon ɗan wasan gaba na liverpool alhaji diop da samuel eto na kamaru da didier drogba na ivory coast da tsohon ɗan wasan ƙasar ghana a samuel gyan da kuma tsohon ɗan wasan gaban nigeria daniel omokachi da tsohon ɗan wasan duniya kuma shugaban liberia george weah na daga cikin tsoffin 'yan wasan da suka buga wasan kaddamar da sabon filin a fagen tamola kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya gani infantino da kuma takwaransa na afirka kafa takaice patrice motsefe duk suna cin wa'anda suka shaida wannan biki da a gudanar a kasar ta senegal daga karshe da ku cewa ran sojin isra'il suka kai a kasar siriya da safiyar yau alhamis ya sanadiyar kashe sojoji guda uku rahotanni sun bayyana cewa hari da makami mai linzamin sojin isra'il suka kai a kasar siriya safiyar alhamis ya yi karo da na'urorin kariyar sauran samaniya na ƙasar siriya sai dai ya faɗa wani bangare inda ya sanya diyar kashe sojoji guda uku wannan shine karo na da isra'il ta kai hari ta sama a ƙasar siriya cikin makonni biyu kuma wannan yana zuwa ne bayan da wasu rahotanni ke nuna cewa gwamnatin sahiyoniya ta kaddamar da hare-hare da makamai masu linzami a kudu maso gabashin kasar da kuma tuddan golan da ta mamaye isra'ila tana kai hari kan cibiyoyin soja a kasar ta siriya musamman na kungiyar hezbollah wata ke taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa sojin gwamnatin kasar wajen yaƙi da kungiyoyin 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan ƙasashen ƙetare a ƙasar. isra'ila ita ce babbar mai taimakawa kungiyoyin 'yan ta'adda a kasar siriya da ke neman kifar da gwamnatin bashar assad tun bayan da aka kaddamar da harin soji kan kasar ta siriya a shekara ta dubu biyu da goma sha 2011 to masu saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara. thank you madala yanzu kuma sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar muleka jaridunmu na yau bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda za mu leka mana wasu jaridu a tarayyar najeriya da kuma kasar sudan har ila da ƙasar kenya za mu fara da jaridar premium times ta najeriya wacce take cewa jam'iyya mai mulki a tarayyar najeriya wato apc ta amince da yadda shugabancin jam'iyyar zai kasance a zabuka masu zuwa da farko dai jam'iyyar ta fitar da wannan labari ne bayan da gwamnonin jam'iyyar suka gana da shugaban buhari a fadarsa a abuja sannan jam'iyyar ta amince da cewa a ranar 26 ga watan maris mai zuwa ne za a gudanar da taron ƙasa na jam'iyyar sai kuma a ranar sha biyu ga watan maris din za a gudanar da taro na shiyoyi har ila yau jam'iyyar ta maida dukkanin ayyukan shugabanci na jam'iyyar wanda yake arewa a da ya koma kudu wanda kuma ke kudu ya dawo arewa daga cikinsu akwai shugabancin jam'iyyar wanda zai koma wato shiyar arewa ta tsakiya wanda suka hada wato jihohin benue kogi kwara nasarawa niger da kuma plateau sai kuma jaridar leadership ta najeriya wacce take cewa majalisar dattawan kasar ta buƙaci gwamnatin tarayyar kasar ta shelanta duk shugabannin 'yan ta'adda a matsayin mutanen da ake neman tsorowa a jullo wannan yana zuwa ne bayan da wani senator wato senata bala ibnu na allah daga jihar kebbi ya buƙaci majalisar dattawan ta yi hakan buƙatar sanatan dai ya sami karbuwa a majalisar dattawan inda da ƙarshe ta buƙaci gwamnatin tarayya ta shelanta kan cewa duk shugabanni 'yan ta'adda waɗanda suke sace mutane ko su kashe mutane ko su ƙona gidaje da sauransu su zama wato mutane ne wanda ake neman su ruwa a jallo na allah a maganar da ya yi a majalisar ya tabbatar da cewa 'yan ta'adda a hali yanzu a ɗaruruwansu suna haye kan babura suna bin ƙauye-ƙauye suna ƙona gidaje suna kama mutane don karɓar kuɗaɗen fansa daga nan sai jaridar the new times ta ƙasar rwanda wacce take cewa shugaba paul kagame na ƙasar rwanda ya isa ƙasar mauritaniya a jiya laraba inda ake sa ran zai yi kwanaki biyu na ziyara aiki a kasar kagame ya sami tarbar shugaban kasar ta mauritaniya muhammad aul gazauni a birnin nouakchott da farko dai shugabannin biyu sun yi ganawa su kadai daga baya suka fito gaban 'yan jaridu kuma ana sa ran shugabannin biyu za su gana a keɓe a yau alhamis daga nan sai jaridar sudan tribune ta kasar sudan wacce take cewa tsoffin 'yan tawayen ƙasar ta sudan wacce ake kira tamazug lagawa ta janye mayakanta daga birnin khartoum babban birnin kasar wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da wato gwamnatin sojojin kasar ta buƙaci dukkanin ƙungiyoyin da aka yi aka rattaba hannun sulhu da su da su tabbatar da cewa sun fitar da mayakansu daga wato birnin khartoum babban birnin kasar da kuma biranen dukkanin jihohin kasar. wannan ya faru ne bayan taron da majalisar tsaron kasar ta gudanar a birnin el fasha na kasar ta sudan har ila wannan ya biyo bayan irin wawason da aka yi wa kayakin ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya wa'anda suka hada da unimate da kuma wfp na abinci ta duniya sai kuma da ƙarshe jaridar the nation ta ƙasar kenya wacce take cewa shugaba uhuru kenyatta ya kunyata mataimakinsa a gaban jama'a inda ya bayyana cewa akwai al'amura na mundahana da kuma rashin gaskiya da ya ta nunawa a lokacin shugabancinsu wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da an kusan zaɓuɓɓuka a ƙasar ta kenya masu sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirinmu na leƙa jaridunmu na yau a huta lafiya.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 da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. jaridar hurriya ta kasar turkiya ta fayyace cewar gwamnatin turkiya tsawon shekara da rabi ta buɗe shafin tattaunawan sirri tsakaninta da wasu ƙasashen yankin gabas ta tsakiya ciki har da haramtacciyar ƙasar isra'ila da nufin samar da matsuguni ga ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas bayan sallamar ƙungiyar ta hamas daga ƙasar turkiya a rahoton da jaridar ta turkiya ta watsa ta bayyana cewa a halin yanzu haka ana cikin tattaunawa mai tsanani tsakanin gwamnatin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila kan yadda za a kori 'yan gwagwarmayar kungiyar hamas ta palestino daga cikin kasar turkiya kuma mahukuntan turkiya sun sanar da kungiyar ta hamas cewa ba zai yiwu jami'anta na bangaren sojin izuddin alƙasa su ci gaba da zama a cikin kasar turkiya ba kuma turkiya ba za ta samar musu da taimakon da suke bukata ba ita kuma jaridar hayum ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ba da labarin cewa har yanzu haka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba ta tabbatar ko kore labarin da ya zo a rahoton gwamnatin kasar Turkiyya ba kan batun neman makoma ga kungiyar gwamnatin musulunci ta hamas bayan koranta daga kasar turkiya sai dai shafin watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila na walla da ke tal fadar mulkin haramtacciyar kasar isra'ila ya habarta cewa cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta tsananta tattaunawa da bangaren gwamnatin Turkiyya musamman kan ziyarar da ake sa ran shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac hazok zai kai zuwa Turkiyya kuma a sanin sa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bata gindaya wani sharaɗi ba ga gwamnatin turkiya musamman kan korar 'yan gwagwarmayar falastinawa daga cikin ƙasarta wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi furuci da cewa haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila ta tsananta tattaunawa da bangaren gwamnatin turkiya musamman kan ziyarar da ake sa ran shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac hazok zai kai zuwa turkiya kuma a sanin sa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bata gindaya wani sharaɗi ga gwamnatin turkiya ba musamman kan korar 'yan gwagwarmayan falastinawa daga cikin kasar ta wannan jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya kara da jaddada cewa kusanci tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da kasar turkiya yana yana ɗauke da ƙalubale mai girma yana mai furuci da cewa ga misali suna ganin yadda turkiya take ɗaukan nauyin 'yan ta'adda da ayyukan ta'addanci da suke tunkarar isra'ila inda abin nufi da 'yan ta'adda da ta'addanci su ne kasancewar wakilan ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a cikin turkiya hakanan jaridar hurriya ta bayyana cewa akwai karo tsakanin maganganun da suke fitowa daga jami'an gwamnatin turkiya misali furucin da ministan harkokin wajen kasar turkiya maulut jawish ogulo ya yi a lokacin baya cewa idan har kasar turkiya ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila to turkiya ba za ta taba canza siyasar ta kan falasinawa ba ko juya musu baya kuma wannan furci na ministan harkokin wajen kasar turkiya ya zo ne kafin fara tattaunawa tsakanin gwamnatin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila kan shirye-shiryen ziyarar shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac herzog zuwa kasar turkiya abu mafi muhimmanci da jaridar hurriya ta kasar turkiya ta bijiro da shi a rahotonta shine yadda shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya ɗauki matakin juya baya ga ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ba zato ba tsammani kuma tabbas kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana da hannu a wannan matakin juya baya ga ƙungiyar hamas babu makawa saboda kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ba zai yiwu ta zuba hannun jarinta na biliyoyin daloli a harkar tattalin arzikin kasar turkiya ba haka kawai ba tare da manufa ba inda ga dukkan alamu wannan manufa ita ce korar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas daga cikin kasar turkiya musamman sakamakon mummunar gaba da kiyayya mai tsawon tarihi tsakanin haɗaɗɗiyar daular larabawa da kungiyar ihwanul musulmin ta muslim brotherhood wani ɗan adawar siyasar ƙasar Turkiyya yana cewa matakin bazata da shugaban ƙasar Turkiyya rajab tayyip erdogan ya ɗauka kan ƙungiyar hamas ya zo ne saboda ƙoƙarin kyautata alaƙarsa da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin samun damar inganta tsare-tsaren da ya sanya a gaba a lokacin zaben Turkiyya, bayan samun tabbacin farin jinin da yake da shi ya yi ƙasa sosai musamman bayan bullar matsalar tattalin arziki da ya addabi ƙasar hakanan yadda kimar kudin kasar turkiya lira ya faɗi warwas da kuma irin halin kunci da al'ummar turkiya ta shiga sakamakon hauhawan farashin kayayyakin masarufi a kasar dan adawar siyasar kasar ta Turkiyya ya fayyace cewar shugaban Turkiyya rajab tayyip erdogan yana buƙatar kuɗaɗe daga kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da samun karɓuwa daga haramtacciyar ƙasar isra'ila domin samun farin jini kafin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin Turkiyya da suke tafe a shekara ta 2023 duk waɗannan kuɗaɗe da karɓuwa za su zo ne bayan raba gari da ƙungiyar ihwanul musulmin musamman ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas wani mai fashin bakin siyasar yankin gabas ta tsakiya yana bayyana cewa matakin da gwamnatin rajab tayyib erdogan ke shirin ɗauka kan ƙungiyar gwamnatin musulunci ta hamas wani sakamako ne kan ɗabi'ar munafinci ta ƙungiyar hamas domin masu iya magana na cewa munafincin dodo yakan cime shi kuma tabbas waɗanda suke da hannu wajen rusa ƙasar siriya da ta ɗauki ba su mafaka da goyon baya tsawon shekaru ba za su taɓa samun nasarar 'yantar da falastinu ba har abada a cewarsa masharhanta suna bayyana cewa ga dukkan alamu ta barbarewar tattalin arzikin turkiya musamman bayan faduwar darajar kudin kasar lira da tashin goron zabi da kayayyakin masarufi suka yi a kasar da kuma ganin yadda lokacin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar ke karatowa hakan ya sanya shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ɗaukan wasu matakai da dama a matsayin yunkurin dawo da farin jininsa da ya ƙasa sosai daga cikin matakan da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya dauka wanda ya zo a matsayin kwatsam kuma abin mamaki ga al'ummar kasar da ma masu bibiyar harkokin kasar daga waje sun hada da matakin rufe ofishin yan kungiyar ihwanul musulmin masu adawa da gwamnatocin kasashen masar da haɗaɗɗiyar daular larabawa baya ga rufe kafafen yada labarai da suke da alaka da su a matakan neman kulla kyakkyawar alaka da haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudiya da kuma kasar masar kamar yadda hakan yake matsayin samun ƙarin kusanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman gayyatar shugaban haramtacciyar ƙasar isra'ila isaac hazok zuwa ƙasar turkiya nan kusa kaɗan da nufin ƙarfafa haramtacciyar ƙasar isra'ila kan amincewa da turkiya ta kasance hanyar shimfiɗa bututun iskar gas ta falastinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sace da nufin isar da iskar gas ɗin zuwa yammacin turai hakanan shugaban kasar turkiya rajab tayyib erdogan yana da imanin cewa samun kusanci da haramtacciyar kasar isra'ila zai karfafa wasu kasashe misali haɗaɗɗiyar daular larabawa wajen sanya hannun jari a kasarsa lamarin da zai mai da shi a matsayin mafi karfi akan 'yan adawar kasarsa da hakan zai ba shi damar ci gaba da jan ragamar jam'iyyarsa mai mulki a kasar ta justice and development party kamar yadda hakan zai janyo kyautata al'amura a kasar tare da rusa a aniyar masu adawa da shi na kokarin tunzura al'umma kan gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da halin kunci da aka shiga a kasar a fuskar tattalin arziki a gefe guda kuma ga alama 'yan adawa sun fuskanci shirye-shiryen erdogan na raba lokutan zaɓe da shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar don haka shugabannin jam'iyyun adawar ƙasar guda shida suka shirya gudanar da wani zaman taro nesa da kafofin watsa labarai a birnin ankara fadar mulkin ƙasar a wani mataki da ke matsayin irinsa na farko a tarihin siyasar ƙasar bayan zaman taron wanda ya shafe sa'o'i ana yi jam'iyyun siyasar shida sun fi fitar da wata sanarwa da take tabbatar da yarjejeniyar da suka cimma kan tsarin mulkin majalisar dokokin kasar inda suka tsara matakan sauya tsarin mulkin shugabancin kasar idan har 'yan adawa suka samu nasarar lashe zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar a shekara ta 2023 bayanin 'yan adawan ya kara da cewa turkiya tana ci gaba da gudana cikin mawuyacin hali na siyasa da tattalin arziki da hakan ke kara bayyana a fili a kullum rana kuma dalilin da ya janyo waɗannan tarin matsaloli su ne tsarin sakarwa shugaban ƙasa ragamar zartar da al'amuran ƙasa a hannunsa da hakan ke haifar da rudu saboda rashin la'akari da dokokin ƙasa 'yan adawar turkiya sun yi kiran da a hanzarta gudanar da zabuka a ƙasar kafin lokacinsa sakamakon yadda suka lura da halin da al'ummar ƙasar ta shiga a fagen kuncin rayuwa saboda tashin farashin kayayyakin masarufi da tsadar rayuwa musamman ganin yadda kimar kuɗin ƙasar lira ke ƙara faɗuwa a gaban kuɗaɗen ƙasashen waje musamman dalar amurka amma saboda rashin rinjayen su a majalisar dokokin kasar hakar su bata cimma ruwa ba kuma gwamnatin erdogan ta ki amincewa da kiraye-kirayen su kan hanzarta zabuka a kasar kafin lokacinsa masu fashin bakin siyasar turkiya suna ganin matakan da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan yake dauka kafin zabukar kasar da nufin inganta kimar sa a turkiya ba za su yi wani tasiri ba idan aka yi la'akari da yanayinsa na rashin kama matsaya daya kuma hakan ba zai sanya kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aminta da shi ɗari bisa ɗari ba musamman bisa dubi da ire-iren rigingimu da suka faru tsakaninsa da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kamar yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila ba za ta taɓa sakewa da shi ba a matsayin abokin tafiya musamman yadda wasu 'yan siyasar turkiya suka miƙa mata hannun abokanta don haka shugaba erdogan da 'yan adawar ƙasarsa za su ci gaba da fafatawa wajen janyo magoya baya a ciki da wajen ƙasar har zuwa ranar zaɓe a turkiya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani shirin na daban ku huta lafiya. adala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio hausa murya iran mai magana ibrahima haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar ina magana da kasar kamaru amincewa da majalisar rikon kwaryar mali ta yi dangance da shirin gudanar da mulkin shekaru biyar ga gwamnatin sojin kasar kafin gudanar da zaɓe hakan ya yi daidai allah ya sa hakan shine alkhairi ga al'ummar ƙasa gabaki ɗaya dangance da takunkumi kuma yadda take huskanta kuma irin nasu sediyawo da tarayyar afirka da majalisar ɗinkin duniya insha allah ba za su yi wani tasiri sosai ba idan suka kulla alaka da ƙasashen da ba sa da alaka da faransa irin su rasha turkiya da dai sauransu na gode radio hausa murya irin mai magana ibrahim haruna mai anguwa bingira jihar tawa jamhuriyar nijar. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tashin hausa na da musulunci buɗe kuna tare da tahir ɗan tahir jambulo kano nigeria hakika na shigo shirin ne domin ne tur da allah wadai da wani harin da mayakan boko haram suka kai a wani ƙauye a jihar borno ya samu sanadiyar mutuwar mutum uku na tar allah ya ji kansu kuma allah ya kafarta musu kuma wanda suka kai wannan harin ubangiji allah ya yi bala'i ninninka ya ɗaɗɗora musu haɗa su da musifa assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga gadan fulani ward shugaban kungiyar da alkhairi muka zurishin jihar bauchi muna tir da allah wadai game da harin da aka kai a jamhuriyar Nijar wanda ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula goma sha bakwai a kan hanyar dawowa daga kasuwa. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya ji kansu da rahama Allah ya sa ya sun futa mu kuma idan tamu ta zalla samu shika da imani. Daga ƙarshe nake kira ga gwamnatin jamhuriyar Nijar wato Bazu Muhammad da manya-manyan jami'an tsaro ya kamata su tashi tsaye domin ganin ganin sun takawa waɗannan 'yan ta'adda burki gani yadda suke ta halaka mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a ƙarshe nake ƙara addu'a allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu da masu sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta karshe jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadora diga fulani wani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo shin jihar bauchi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Jamhuriyar Musulunci tare kuna tare da Lawal dan Madan Fada Zikirullah Tidan Akwa. Na kira ku ne a bisa kan yanayin tsadar rayuwa da muke ciki abinci ya yi tsada komai ya yi tsada. Gwamnati ta ce za ta rangwamta za ta kasa to Allah san Allah ka tabbatar da alkhairi. Idan za ta sayar da shi ta san wakilcin da ta yi na kirki idan kuma taimako ne za a bada allah sa a kowa abin da zai wadace shi domin a ce an yi taimako ne wai an yi taimako an taimaka talaka an ba shi tiya ɗaya ko darabi daya to mutum yana da mutum kamar hamsin a gidan shi don an ɗauka ni guda an ba shi a ce an taimaka mishi kai kawai shi kenan dai allah da ya taimaka allah taimaka mana allah shi mana gaba don a yanzu gaskiya gwamnati ko ta ce za ta taimaka tana faɗa ne gaskiya har yanzu mu bamu gani a ƙasa ba ne abu ne da ya a rubuce a takarda tsananin rayuwa da muka shiga allah ka kawo mana saukin ta ku tashi lafiya kuna ta da lauɗan madabba da zikirin latina akwa. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon muryar musulunci na iran boh suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebistan kebistan najeriya a yau ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa daya to hakikanin gaskiya shirin amfanin da za a yi a jawo tallan lantarkin najeriya zuwa wasu kasashe na afirka hakikanin gaskiya wannan abin akwai ban mamaki sosai duba da irin yadda mu karan kan wuta ba ta ishe mu ba baya ga haka kuma a ce a ɗebe ta zuwa wasu kasashe to kaga kenan za a sai da ita ne mu da ko maganin wuta kuma sai dai mai yawancin rai to saboda haka yana kira ga mahukunta a ƙasa ta najeriya ba wai kada a ba wasu kasashe wutan mu ba a fara inganta ta cikin gida kamin a ba wasu kasashe na gode kwarai suna na hada mai kwamfuta mai yama local GAMNA kebis ta nigeria salamu alaikum jamhuriyar eh, musulunci radio iran ni ne rabilu malam adam sarkin aiki na kasa baki ɗaya eh, tsokaci na ga wanga harare da ake kawowa cikin nijar wallahi akwai gama kai da 'yan cikin kasar nijar wa'annan 'yan wannan bangaren wallahi akwai wa'anda ake gama kai da su ana cutar 'yan kasar nan dalili duk ba yanzu ba ka tashi daga nan zuwa can ba tare da kai waya ba kuma ba tare da an ma waya ba kenan su 'yan gidan waya a sa masu idanu su ma game da duk wanda yake waya cikin nijar in dai ya shayi yankin da ake ta'addanci ne wallahi a saurare shi cin amanan mu dai da 'yan ƙasa suke yi ni ne na kurbil malam adamu daga nan maraɗi jamhuriyar nijar salamu alaikum salamu alaikum gidan rediyo musulunci da ƙasar Iran mai albarka. mai magana mansur aliyu nasarawan birnin kebbi daga tarayyar najeriya na da nake so kuma da dama in bayyana game da abin da ke ci to a ƙwarya bai fi kira na ga gononin kebbi sokoto zamfara katsina kaduna neja don allah da annabi su zo su haɗa kansu ba 'yan ta'adda nan da ke cikin daji a haɗa ƙarfi da ma'aikatan tsaron sojojin sama da na ƙasa da 'yan sa kai a shiga cikin daji in neja na yi kebbi ba su ɗauka kaduna su ɗauka katsina su ɗauka zamfara sokoto su ma duk a hito yan ta'addan nan sun yi illa fiye da ba a tunani ga mutane nan sun yi gudun hijira musamman wanga abu da ya faru a cikin karamar hukumar shanga duk ga yan gudun hijira nan sun shigo cikin garin yawon na gode gidan rediyon musulunci da ƙasar iran mai albarka daga mai sauraron kuma suru aliyu na sauraron birnin kebbi daga tarayyar najeriya To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Madalla sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar. amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirin da ya gabata mun ci gaba da ansa tambayar wani dan uwa dangane da tsoron allah ta'ala da tafarkin tsira da kuma tarbiyya mai amfani mun tsaya inda muka bayyana cewa mutum yana da mafara yana da makoma don haka a rayuwarsa ta duniya dole ne ya san daga ina ya fito kuma a ina zai koma a nan ne zai iya fahimtar me zai yi a nan duniya don rayuwar duniya rayuwar tsakiya ce akwai rayuwar da kai kafin ka zo nan duniya sannan za ka yi wata rayuwa idan ka mutu kafin wannan duniyar mun kuma kammala da cewa wannan tsarin yana cikin alkur'ani mai girma kuma shi ne inda allah ta'ala yake cewa daga allah muke kuma gare shi za mu koma don haka daga nan za mu fahimci cewa hakikanin usuluddini ko asalin addini shine mutum ya san daga ina ya fito kuma zuwa ina zai koma kuma me ya kamata ya yi a wannan rayuwa ta duniya a cikin wannan tafiyarsa mai tsawo a yau ma za mu ci gaba da wannan binciken a cikin alkur'ani mai girma don ganin yadda ya haɗa ɓangaren ilimi da kuma aiki a rayuwar mutum a duniya wato a koyaushe ilimi na tafiya tare da aiki ko aiki na tafiya tare da ilimi duk inda alkur'ani mai girma ya ambaci ilimi sai ya ambaci aiki tare da haka haka yake idan an an yi akasin hakan wato a duk lokacin da ya ambaci aiki to sai ya kawo ilimi tare da shi misali shine kamar yadda Allah yake cewa cikin wannan ayar Allah ya buga misali wani mutum bawa a cikinsa akwai masu tarayya masu mugun halin jayayya da wani mutum bawa shi kuma dukansa ga wani mutum guda shin za su daidaita ga misali godiya ta tabbata ga Allah akan bayani a'a mafi yawan mutane ba su sani ba cikin suratu zumur aya ta 29 a wajen tafsirin wannan ayar allama tabatabai a cikin almizan yana cewa misali ne wanda allah ta'ala ya buga ga mushrikai wanda yake bautawa iyayen giji daban-daban suna tarayya a wajensa suna jayayya a kansa sai wannan ya umarce shi da abin da wannan ya hana shi kowanne daga cikinsu yana son ya yi masa hidima shi kadai sannan ya buga misali ga wanda yake bauta ubangiji guda yana masa hidima ba tare da an yi jayayya da wani kan hidimarsa ga ubangiji guda ba a wannan misalai mushriki shine mai iyayen giji da dama sannan mai kadaita allah ta'ala kuma shine misali na biyu bawan da ya miƙa kansa ga mai gidansa ɗaya tal wani baya musharaka da shi wajen hidimar da yake masa ai ba daidai suke ba Do wanda yake da ubangida guda ko kuma Allah shi kadai yake bautawa Shi shine yake cikin hali mai kyau kan mai iyayen giji da dama a wannan misalin alkur'ani mai girma yana son nuna mana cewa Allah ta'ala yana koya mana amfanin tauhidi da kuma imani da Allah shi kadai da kuma amfaninsa ga shi mumini don tauhidi yana gadar da nutsuwan zuciya kamar yadda Allah yake cewa a wata aya wa'anda suka yi imani kuma zukatansu suka nutsu da ambaton Allah to da ambaton Allah zukata suke nutsuwa cikin suratun ra'ad aya ta 28 halin yake a wani misalin da Allah ya buga a cikin suratu Ibrahim salam inda yake cewa shin ba baka gaba yadda Allah ya buga wani misali kalma mai kyau kamar itaciya ce mai kyau asalinta yana tabbace kuma reshenta yana cikin sama tana bayar da abincinta a kowane lokaci da izinin ubangijinta kuma Allah yana buga misali ga mutane mai yiwuwa ne suna tunawa kuma misalin ko misalin kalma mummuna kamar itaciya mummuna ce an tumbuke ta daga bisa ga ƙasa ba tare da wata tabbata ba cikin suratu ibrahim ayata ta 24-26 a cikin almizan allama taba yana cewa faɗin kalmar tauhidi da kuma tabbata a kanta shine asali tabbatacce wacce aka kiyaye ta daga dukkanin wani sauye-sauye kuma mafi cika daga cikin muminai su ne wa'anda suka ce ubangijinmu shi allah ta'ala shi kaɗai ne sannan suka tabbata a kanta don haka da wannan kuma suka tabbata a kan kalma tabbatacciya mutane ba su gushe ba suna amfana da alkhairansu saboda samuwarsu suna cikin ni'ima da albarkacinsu to masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da a cikinsa muke bibiyar wasu batutuwa da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka to a shirin na yau za mu je jamhuriyar nijar inda shirin jibge dakarun faransa da na turai a ƙasar da za su janye daga mali ya bar baya da ƙura hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu to madalla a jamhuriyar Nijar tun dai bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da cewa za a jibge dakarun kasarsa na Barkan da kuma na Turai a rundunar ta Kuba a Nijar bayan ficewarsu daga Mali. Jama'ar kasar a ciki da waje ke tofa albarkacin bakin su. Dakarun Faransa dubu biyu da ɗari hudu da kuma dakarun musamman na rundunar haɗin gwiwar ƙasashen Turai ta ta da ke yakar ƙungiyoyi masu alaƙa da Alka'ida da kuma IS ake sa ran za su fice daga Mali nan da watanni masu zuwa. matakin dai ya zo bayan shafe dogon lokaci na cacar baki tsakanin mahukuntan paris da na rikon ƙwarewar sojan mali kafin hakan dai kasashen na mali da kuma faransa sun yi ta musayar zafafan kalamai lamarin da ya kai ga har mali ta kori jakarin faransa daga kasar wani saɓanin da ke tsakanin ƙasashen biyu shine batun kasancewar sojin hayar rasha na wagner da ake zato sun riga sun isa a kasar ta mali an dai shima da ake ta zanga-zangar kin jinin sojojin faransa a yankin sahel musamman a kasar tamali mali faransa ta kwashe shekaru tara a kasar tamali da sunan yaƙi da ta'addanci sai dai 'yan kasar da dama sun ce su ba su ga abin da ya canza ba a yaƙin da ta'addancin da faransa ke ikirarin yi a kasar da ma yankin hakan ne yasa suka buƙaci ficewar sojin na faransa da ma na turai daga kasar sai dai a ranar 17 ga watan nan a wata sanarwa da bata zo da mamaki ba shugaban kasar faransa emmanuel macron ya sanar da cewa kasarsa da kawayenta na turai za su janye dakaransu daga kasar ta macron wanda ya sanar da hakan yayin taron kungiyar tarayyar turai da ta tarayyar afirka a birnin brussels ya ce dakarun da za a kwashe daga mali za a shibge su a niger wannan sanarwar dai ta bakanta wa 'yan niger da dama rai ganin cewa ta fara fitowa ne daga bakin shugaban faransa maimakon mahukuntan kasar daga bisani ne shugaban nijar bazum muhammad ya fitar da sanarwar cikin sakon da ya wallafa a shafinsa na twitter shugaba bazum ya ce za a girke dakarun kasashen turan akan iyakokin nijar ne domin su taimaka wajen dakile barazanar kungiyoyin ma'aikan 'yan ta'adda masu ikirari da sunan jihadi a yankin shugaba bazum ya ce burin gwamnatinsa shine yankunan iyakar nijar da mali su kasance cikin tsaro la'akari da cewar akwai yiwuwar fuskantar karin barazanar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankunan kan iyakar bayan ficewar sojojin faransar daga mali kan hakan 'yan nijar da dama sun tufa albarkacin bakin su ga kuma abin da wasu suka shaida a shirin muryoyi masu saurare na sashen rediyo hausa na iran sunana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram dangane da wannan cece kuce da ake yi dangane da wato ainihin maido cibiyar sojojin ƙasar Horanshi a nan ƙasar mu Nijar ni nake gani eh, wannan ba wai abu bane wanda ya kamata a ce ma ana ta cece kuce akan shi gani nake abu ne wanda zai tallafa wa ainihin sojojinmu wajen yaƙi da ta'addanci a nan iyakar mu da ƙasar Mali ko ba gaskiya ba musamman ma wajen horar da sojojinmu sannan kuma da taimaka musu wajen ainihin mas musayar bayanai na sirri kenan nake ganin wannan wani ci gaba ne kenan eh, muka samu a harkar tsaronmu na kasa kenan bai kamata a ce mun tada jijiyoyin wuya akan shi ba ganin cewa shi alhakin yaƙi da ta'addanci a nan yankin sahel ko ma afirka gaba ɗaya ba alhaki bane wanda ya rataya akan gwamnatocin ƙasashen afirka ba dole ne sai an cuɗa da turawan domin a samu cimma nasara dangane da yaƙi da 'yan ta'adda. Tuna alkasun Baba Liman Ahar daga jihar Agadas. Mu da sunan mu na ɗayan ƙasa a gaskiya ba mu amince ba da zowar turawa. turawa saboda turawa gaskiya zuwa su ba alheri ba ne kuma ya kamata a gaya ma ɗiyan ƙasa ma su yarda sa'annan a kawo su a yi jefa ƙuri'a in ta kama da referendum ma a yi in aka amince su zo su zo in ba a amince ba su koma wasu haka ya kamata ga nan ta jajirce ta kore su kenan mu ma mu kokari mu san menene ya kamata mu ɗan ƙasa a tambaye mu shawara sa'annan sunana sanusi madatai daga nan jihar da magaram yana da kyau shugaba bazum ka gane cewa wa hannun wani baya ci ma wani tuwo ya kamata su gabaninmu na afirka su gane cewa waɗannan su sojoji fa na kasar faransa ba wani kauna afirka suke ba abin da zai kawo wa afirka ci gaba san ba sa kaunar shi daga ƙarshe muna addu'ar idan har ma zawwa ta su alheri ce waɗannan ƙasa mu allah tabbatar mu da alherin idan kuma aka san haka ne allah ubangiji tattara su da shirin sai watsa su can ƙasar su lawa alhaji abbali daga agadas lalle wannan al'amari ya bakanta ma 'yan nijar da yawa rai lalle inda suna da wani amfani ko za su iya gyara wani abu shekara tara suka kai mali ba su gyara komi ba sannan nan Nijar sun yi shekara tara waɗanda annan kuma a ce a ƙara ƙaro mana wasu dubu hudu to kaga abin akwai matsala gaskiya kamata shugabanni in za su abu su tsaya su yi nazari ko kuma su tambayi ra'ayin 'yan ƙasa ma su ga 'yan ƙasa na da goyon baya akan al'amarin ko ba su da goyon baya idan ba su so kenan bai kamata a aikata ba saboda shugaba an zaɓe ka ne don ka yi ma 'yan ƙasa hidima wanda ba su so kuma ka shafa mai lahiya a watan maris mai zuwa ne ake sa ran gwamnatin nijar din za ta gabatar wa majalisar dokokin ƙasar hujjojinta a hukumance domin neman yardar 'yan majalisa akan matakin girke sojojin na kasashen yamma sai dai tuni wasu ƙungiyoyin farar hula suka yi fatali da matakin suna masu buƙatar a ce zaɓen raba gardama akan batun kasancewar sojojin na turai a ƙasar malam michael zodi shine shugaban ƙungiyar farar hula ta turnon lafaji a nijar wacce ta jima tana neman gabatar da zanga-zangar ƙin jinin sojojin ƙetare a ƙasar amma haƙarta bata cimma ruwa ba na kuma fara tambayar sa koya suka ji da wannan batu ga kuma abin da yake cewa to wato dama kun san a mu na horon hula da ake kai shi tunan lafa dama tun da suka zo nan ga muka ta gwagwarmawa muka ta ma gwamnatinmu hattara Hatara dan mi mutanen nan ba su yi taso su zo nan ga su za su keke mu eh, a kan banza mun san arziki gare mu saboda arzikin nan ne suke zuwa wannan dama mun hadi kuma abin da ake so a gane a cikin kasa ya kamata sojawan mu kadai ne ya kamata su keke mu na harko bai kamata ba wasu mutane su taso da wani gari su zo suke zai sun zo su kama mu za su zo su kama muna ya kamata mu ne za mu hadi musu ina ne za su kama ya za a yi amma ba su ne za su dauko kayan su da komi da komi su zo to gashi nan shekara tara suke jikin mu amma shekara tara na hal yanzu ba mu gani ba an ciwo wannan matsala hal yanzu ana kawo mun hari wasu 'yan kurare an ta'adda suna zuwa suna kawo mun hari ga su akwai garuruka wurin da babu ma abinci tun da sun kone rumbuna sun kore su akwai wurin da ba a yi lakon ma makaranta an rihe komi an rihe kuma waɗannan ba mu gani ba ja da baya bisa wannan saboda shi ne muka ce ba mu yarda ba da waɗannan sojawan nasarun nan ya kamata su kwashe kayan su su tayyan su ba mu son su kin kasan mu kuma za mu ci gaba da wannan gwagwarmawa saboda shi ne muka ce muna kira ga 'yan kasa duka su tashi sai an daka tun da wannan abu da ya faru yake eh, Nijar na shiga cikin kakazan yi wannan abu ba za mu yarda da shi ba muna za mu ci gaba da wannan gwagwarmawa da muke nan gayi to koya kuka shi da cewa za a gudanar da wannan batu gaban majalisar dokoki a nan jamhuriyar Nijar wannan abu a diban shi ba harakan majalisar dokoki ne mun sani in an kai shi wajen majalisar dokoki zai wuce kamar letter a post wannan ba wannan ne nihin mu mu a wajen mu in dai sun gano a bar mu mu hito mu yi eh, jerin gwano tun dai kasan demokrasi mu ce a bar mu hito mu yi jerin gwano in ba su iya bar mu mu yi wannan jerin gwano nan a bari a ta yi wajen an kasa kamar referendum mun san za a sace cikin zabe amma a ta yi referendum kowane kasa ya samu abin da ya faɗi mu gani an kasa sun gaji sun gaji gaji sun gaji kullum ana kawo musu hari ba za su yarda ba waɗannan wannan su zo kuma su zamana kasan mu wannan ba mu yarda da shi ba insha Allah kuma za mu ci wannan eh, kokowa da muka kama sun sani an eh, eh, shugaban kasan Nijar ya sani da an kasa ba su so ya sani amma majalisar dokoki akan mi akan mi tun yaushe da suke nan ba a kai wajen majalisar dokoki yanzu ne za a kai haba mutane in dai sun ke wai wani abu ne 'yan kasa sun yarda a tare referendum mu gani ya insha Allah za ku gano abin da sakamako da za a samu wannan abu hari da ake kawo mumuna nan muna wannan waɗannan tashi hankali kin sa haɗin nan ba a nasarun ne suke so wannan tashi hankali zo kin sa da su samu arzikin mu kamar malam Michael kuta kamar mai menene buƙatar ku ne game da wannan batu kun ga a kasan Mali sun fara samu kansu tunda annasarun nan sun fara janyo kun gani sojawan Mali suna ci gaba da yaki kuma suna samun galaba suna cin galaba to wannan abu ne muke so mutane su su gane mu sojawan mu ya kamata a ba su kayan yaki su tashi su ta yi su yaki mutanen nan don a hana wannan tashi hankali da ake kawo cikin kasan mu yayin da ake nan ana dakon yadda za ta kasance idan har gwamnatin Nijar ta gabatar da bukatar gaban majalisa a can Mali kuwa gwamnatin rikon kwaryar soji ta bukaci gaggauta ficewar dakarun faransa daga kasar ba tare da jinkiri ba matakin da ke zuwa bayan da paris ta sanar cewa za ta shanye dakarunta daga kasar ta yankin sahel sanarwar kakakin gwamnatin ta mali ta bayyana rashin gamsuwa da aikin yaƙi da ta'addancin da faransa ke ikirarin yi a ƙasar to masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowar idan allah ya sake haɗa mu kafin nan ni hassan barka ke cewa a huta lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara ministan harkokin wajen ƙasar iran ya ce an shiga matakin mafi tsauri a tattaunawar vienna a wata ziyarar aiki da ministan harkokin wajen ƙasar oman sayid badar hamad bin hamud al-busaidi ya kawo nan birnin Tehran a jiya Laraba ya gana da takwaransa na kasar Iran Amir yan A taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi, ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya ce, ba za mu ƙetar wajen layi ba a cikin kowane yanayi duk da shiga mataki mafi tsauri da aka yi tattaunawar da ake yi a vienna tsakanin da kasashen turai kan ce mata takunkumi ya ce muna da kyawar fata game da tattaunawar da ake yi a vienna kuma muna fatan ganin warware sauran abubuwa masu muhimmanci da ake saɓani a kansu amma lokaci ɗaya kuma muna duba muhimmancin tattaunawa ta kasance mai amfani yadda al'ummar iran za su amfana da ita daga ƙarshe ya nuna cewa ana ci gaba da tuntuɓar juna tsakanin manyan masu shiga tsakani na ƙasar iran da wakilan ƙasashen turai guda biyar a vienna kuma ana musayar takarda tsakanin wakilan ƙasar iran da na amurka ta hanyar mora wakilin ƙungiyar tarayyar turai a wajen zaman ministan harkokin wajen ƙasar siriya ya ce zaman sojojin amurka a siriya baya bisa doka da yake hira da talabijin ɗin ƙasar na al'akabariya ministan harkokin wajen ƙasar siriya faisal mikidad ya faɗi cewa ci gaba zaman sojin amurka a cikin ƙasar ya sa mu doka don haka wajibi ne su fice daga ƙasar ba tare da ɓata lokaci ba ya ce sojin amurka da ke da haɗin gwiwa da 'yan ta'adda sun daɗe suna mamaye da arewaci da gabashin ƙasar da kuma mushe ɗanyen man fetur da arzikin ƙasa da allah ya huwace musu kuma suna ɗaukar tsawaran matakai kan dakarun sojin ƙasar ta siriya da yake bayani game da abin da ya shafi ƙasar turkiya ya bayyana cewa ko shakka babu gwamnatin turkiya tana goyon bayan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar siriya saɓanin janjan da aka cimma tsakanin su a taron astana kwamitin tsawon masar ɗinkin duniya gwamnati taron gaggawa karo na biyu a kan rikicin ukraine membobin kwamitin tsaron masar ɗinkin duniya suna shirye-shirye na fitar da daftarin ƙuduri game da ƙasar ukraine inda suka soki kasar rashi game da matakin da ta ɗauka kan makwabciyarta sai dai da dukkan alamu matakin ba zai nasara ba a jiya laraba ce ministan harkokin wajen ƙasar ukraine da metro kuleba ya buƙaci kwamitin tsaro masa ɗinkin duniya da ya kira zaman gaggawa saboda buƙatar da yankunan donetsk da luhansk suka miƙa mahukuntar rasha na da sojoji saboda yanayin tsaro da yake kara taɓarɓarewa a wajen. Masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da ɗumi-ɗumin su. A hali yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu yi ni lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.